Babu rasa masaniyar matsalar rashin yi wa yara shaushawa nan ƙasar Nijar al'amari ne da ke da tarnaki sosai musamman ma a nan maraɗi. Dalilin da sa kenan muka yi zaɓin haɗuwa a nan. Mau'udin ne ni ya hana ruwa gudu da kuma batun yaran da ba a taɓa wa shaushawa ba. Me yasa kamar yadda kuka faɗa musamman a maraɗi batun shaushawa na da matsala sosai. Ana ganin sa a cibiyar kiwon lafiya ta tasawa maraɗi gari mada rumfa gidan runji da kwaro da bermo a nan ne ke da nau'in mai kamari a ƙasar nijar waɗanne dalilai ne waɗanda mutane ke badawa sun alaƙanta ne da batun addini addini ba inda ya zayyana cewar kada a yi wa yara shaushawa wani bin kuma bisa son rai na mazan ko matan akwai ma mazan da ke yi wa matansu barazanar sakinsu idan har suka sake suka kai yaransu aka musu shaushawa da tunani tunanin cewar wai za a yi wa yaran shaushawan ne don a gaba kada su samu aihuwa shi ko idan aka diba aka kimanta can da da yanzu ai yanzu an ma fi samun aifuwar yaran me kuke shirya daga waɗannan mutane da kuka gayyato yau mutanen da muka gayyato ba cikin lalube ba ne saboda matasa ne mata ne jagororin addini ne masu anguwa ne wakilan ƙungiyoyin abin abinda muke shira gare su shine na su isar da labarin a cikin duk dukkan iyalai a fadodi a duk inda za su je a cikin firarrakin su ya zan an fa'intar da su sun gano amfanin shaushawa don ko shaushawa rigakafi ce cututtuka 25 aka kididdige wanda a kansu sai an sa kaimi sosai ta ganin an yi wa yara da dama shaushawa me ake nufi da perdu de vue da zero dose zero dose yaran da ba a taba wa shaushawa ba ne su kuma perdu de vue su ne wa'anda ke zuwa shaushawa so daya so biyu kambacin su zo sau uku zuwa so. hudu wace dabara aka tanada domin gano waɗannan mutane dabarar ita ce wayar da kai ba da labari isar da koken muna roƙon mutane su taimaka mana bisa wagga damar mun baiwa 'yan farar hula horo suna yin ƙofa-ƙofa don su samu wa'annan yara tsarin ya ma soma a cibiyoyin kiwon lafiya cikin su talatin da uku wa'anda ke da matsalar akwai shida na maradi. Studio Maradi.